ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Fita rana kashi na hamsin da ɗaya. Bai taɓa tsamanin wasan za ta zamo masa haske a cikin rayuwarsa ba. Ita ce ainihin abin da ake kira da mahaɗin rayuwa. Haka ita ma zuwa yanzu ta riga da ta san kowane ne shi. duk da nisan zango da kuma tsawon lokaci da suka ɗauka ba sa tare amma sai ya ga kamar hakan bai canza komai da ke tsakaninsu ba sai yake jin kamar tafiya ta kwana hudu ce kawai ba shekara hudu ba sosai zuciyarsa ta kamu da santa wani sihirtaccen murmushi kawai yake saki yana shafa haɓarsa cikin nazari ya ɗan matso yana faɗin na fasan ba bacci kike ba sai ta yi shiru kamar bata wajen sai jikinta da ya ɗaurawa dan gani take kamar zai sake mata abin jiya ne kuma ba za ta iya ɗauka ba don har yanzu ƙasanta na mata zafi ga jikinta da a ɗaɗɗaure ya kai hannu ya janyo ta jikinsa sai ta daɗa sake masa jikinta a kasale tana fidda numfashi jin wani azababban kamshi da yake tashi daga jikin jallabiyarsa ya shafa gefen ta yana faɗin tashi ki sha abinki sai ki baccin ki huta kin ji a ɗan kunyace ta gyaɗa mishi kai dagota yana kallanta har sai da ta nutsu sosai sannan ya ɗauko madara ya shiga bata tana sha idanta a ƙasa saboda tsabar kunya san bata so ta kalli cikin idansa ga jikinta sai rawa yake ta ciki ta daure tana shan madarar tana hawaye tana gama sha sa hannayensa ya goge mata hawayen sannan ya sumbaci leɓanta rungumo ta yi a jikinsa tsam kamar zai maida ta cikinsa yana sauke ajiyar zuciya juya da ita suka haura kan gadon da kyau rungume da junansu sosai ya ware duvet ɗinta ya rufe su tare ya shiga shafa kanta a hankali ba tare da ya ce komai ba ita ko sai sauke ajiyar zuciya take har bacci awon gaba da ita gyara mata kwanciyayye sannan ya ƙara sumbatar goshinta ya bar ta ya nufi ɗakinsa. bayan kamar awa guda ya fito ya gama shirya kansa tsaf kana kallon shi zaka ga annurin da ke kan fuska shi wanda ya kara mishi kyau bai tsaya duba ta ba don ya san ma zai daɗe a inda zai je ba duk da dai sosai yanzu lokaci ya masa ƙaranci amma tun da shi yake da iko da kominsa ya ƙudiri aniyar ba bata lokacinsa fiye da komai a yanzu ɓangaren mahaifiyarsa ya je suka gaisa ya ce zai je ofis ya sainin dawowarsa a military headquarters saboda su bashi proper break don ya ɗan huta kafin ya fanjama aikinsa sosai albarka ta saka masa tana masa fatan alkhairi har ya fice ya biya ta wajen ananu nan ma suka gaisa bai wani jima ba ya fita kankace me sababbin motocinsa da ke fort base har an ɗauko su an kawo su cikin gidan an wani jere su a parking space guda goma sha biyu chess brand daban-daban banda tsofaffin motocin da suke fake a gidan bogundi ita ce babbar su wato mai sarati b 36d ita ya shiga ya zauna a gidan baya yana latsa wayarsa cikin kamewa direban shi mai sanye da military uniform ne ya sauke shi a daidai private station din shi da babu wanda yake bi ta wajen sai shi yana sauka sakatariyarsa ta fito dauke da wasu takardu a hannunta wanda a kimtsa suke a cikin wata black folder ta bi shi ofis dinsa ya yi sainin din wasu wasu kuma ya karɓa ya ajiye a gefe sannan ya sallame ta karfe goma daidai ya haura sama wajen ogan shi major general don su tattauna akan aikin da zai kama da kuma hutun da yake so ya tafi fannin wasu mai kuwa sai wajajen tara da rabi na safiya ta fito sanye da hijabin ta dark blue dogo har ƙasa a hankali ta mai da kofar ɗakin ta rufe tana leƙa waje cikin zaro idanu kamar mara gaskiya du a tsarge take dan babu abin da take sai ajiyar zuciya kanta na ƙasa har ta so falo ba kowa sai ƙara tv da ke yi ita kaɗai ta ɗago kai tana mai sauke ɓoyayyar ajiyar zuciya sai kuma ta tsaya a wajen tana kokwanton zuwa sashen profesa dufar gaba ta je ta mata kallon ta kwana da namiji da kyar dai ta haƙura ta isa ƙofar sashen sallama ta yi a bakin kofa yayin da kamshin profesa mai haɗe da turaren wuta mai sanyin kamshi ya mamaye ta da daɗinsa tana shiga ta hango ta ta saka wata da kakkiyar shadda lace peach color an zuba mata half bubu gaban rigar da jikin zanin ya ci uban aikin duwatsu masu sheki. sai kallanta wasimi take ita ko tana zaune akan babbar kujera tana ɗaukan fruit da ke cikin tire a gabanta tana jefa a bakinta tana ci a nutse sallamar wasimi ne ya sa ta jiyo suna haɗa ido wasimi ta sauke na ta ƙasa cikin sanyin murya ta tsuguna ta ce momi ina kwana murmushi profesa ta bita ta da shi cikin harshen yare ta ce olodudu ozoza wato barka da safiya kyakkyawar ozoza murmushi wasu ta ita ma ba tare da ta ce komai ba profesa ta ɗauki apple ta jefa a baki tana murmushi ta ce dota ina gaisuwa da na koya miki wato ba kya so ki iya yaren mijinki ko wasu ta daɗa binne kanta a ƙasa cikin jin kunya don tabbas profesa ta daɗe tana son ta ga Wasu tana gaishe ta da yare dan ne kunya ta yi cikin sanyin murya ta ce ki yi haƙuri wallahi na manta ne daga haka ta yi shiru ba ta ƙara koda tari a wajen ba Profesa na cin furut ɗinta tana ɗan satar kallonta can ta jiyo tana tambayar ta ko za ta iya shiga kicin ɗin yau saboda tun wata ta ga alamar lallaba jikinta take tana noƙewa a kunyace wasimi ta ɗago kai suka haɗa ido ta ce eh za ta iya in ba za ki iya ba ki bari ni sai in shiga kanta na sauke a ƙasa ta yi saurin faɗin zan iya Profesa ta ce to shikenan sai ki je ki masa wanda yake so na san ba zai wani daɗe ba zai dawo amma idan kika ji ba za ki iya ba ina nan kuma kar ki damu da ni da anana mun riga mun yi abincin mutum tun sassafe mun ci kin ji ko kanta na ƙasa ta ce oke momi tana faɗan hakan ta miƙe tsaye a kakkame wasimi na fita farfesa ta yi ɗan murmushi sanin cewa dama ba lallai ne ma'auratan su sake a gaban su sai rayuwar auren su ba kuma dama alkawari ta yi mata na cewa zai ɗan zauna da ita a gidan idan ya dawo zuwa lokacin da za a gama kankare mishi nashi gidan sai su tare da matarsa su kyale ta ita da anana anan a hankali ta jingina kanta da kushin cikin wani sabon nazari ita ma ba za ta so ta takura shi ba sai ta ga me zai hana ta yi musu surprise honeymoon ticket zuwa wani kasar murmushin gamsuwa da wannan shawara ta yi ta miƙe zaune tana sauke ajiyar zuciya hakan zai nuna adalcinta da godiyarta wajen ɗanta game da dukkanin abubuwan da ya mata babu ƙarya tahir ya bata nutsuwa da kwanciyar hankali ta ran da mahaifinsa ya bar duniya da allah ya buɗa mishi kuma ita kanta shaida ce kafin yi kowa alkhairi sai da ya mata ya ba ta kuɗi ya siya mata kadarori ga wannan fankacecen gida da ya saka ta a ciki a halin yanzu ta san dai babu abin da za ta nema a duniyan nan wanda ba za ta same shi ba don haka ɗanta ya cancanci duk wani farin ciki kamar yadda yake buƙatar hutu shi ma ya kamata ya je wani wajen ya huta ya kuma samu nutsuwa mai kyau tare da matarsa ko da na sati biyu ne kafin ya dawo a ganin ta ai tahir ma ya yi ƙoƙari sosai wasima tana isa sashen anana ko sallama ba ta yi ba suka haɗa ido da a bakin kofa anana ta tare ta da masifa wannan hijabin fa na menene wasu me don ubanki ba za ki wanka ki kwalliya ga mijinki ba da uwar safiya kin zuba wani uban hijabi kamar wata matar liman mai shan jini wasu wasime ta shigo tana turo baki ta nemi wajen zama da kyar ta zauna saboda zugin da take ji a kasanta tana kokarin gyara zama in nona na ta kallanta da yanayin mamaki sai ta wani haɗe rai cikin shagwaba ta ce yo in nona ni wannan wani irin kallo ne haka dan Allah in nona ta kyaɓe baki ta ja tsaki don jin bakinta amma sai bata ce komai ba ta nemo waje ta zauna tana faɗin amma dai kin yi wanka kuwa ta yi raurau da idanu ta ce in nuna kamar ya na yi wanka na yi mana ni fa bana son haka ta faɗa a kunyace kamar za ta saki kuka tana ɗauke kai to laifi ne in na tambaya ai dole na tambaya yarinya daren farko a ganki garau kina yawo a tsakar gida sai ka ce ba budurwa ba o oh, ni aisha na ga jalala yaran yanzu da shegen jarabar tsiya ko ce mun zaki biki bumjin naki ɗakin sa ba jiya na faga wani sigina da kike masa a wajen cin abincin nan da wannan tsinannen kayan da kika saka jiya ai kamata yanzu in same ki rugugu akan gadon sa baki ko numfashi silalewa kan kujerar wasima ta rufe fuskarta da tafin hannunta ta saki kuka mai ƙara inona ta miƙe tsaye tana dariya har da riƙe ciki ke zan ci ubanki ni kam wallahi na gaji da shegen koke-kokenki katuwa da ke matar wani kato daga an miki magana sai ki ware baki kina mutane kuka kamar wata 'yar karamar yarinya to ƙarya ne miki ne cikin boriwa su muke faɗin inona ni ba na so ba na son haka yomiya na ce min wai kamar ba budurwa ba haka kawai dama sai in je ɗakin shi in yi mishi me ni fa babu abin da ya same ni ko dan kin ga kafata na min ciwo ni a ɗaki na na kwana idan kuma biki da ba sai mu je ki tambaye shi ni ai ba yar iska ba ce kai in nono wannan sa idan fa tana share hawayenta tana turo baki fuska a haɗe ta gama faɗa dariya sosai anana tai ganin ta cimma burinta a sauƙaƙe dama so take ta san wani abu dan ta san wasu da shegen tsoron tsiya Ya ɗe baki ta sannan ta ce kin yi wa kanki wallahi yo har wani abun faɗa ne da zaki ce min wani biki kwana a gefen mijinki ba dan ubanki wa kike jira ko sai ƙwayayen mahaifarki sun dafe kin zo ana ta yi babu haihuwar haba mana ni dai na san sa a rina karuwa da haihuwar ɗan shege ke wallahi kina ba ni kunya in ban da ƙauyanci uban me ya hana ki zuwa ɗakin nashi ki kwana wasima ta je kamar ta nutse ƙasa don kunyar anano a daddafa ta miƙe tsaye za ta fice anana ta riƙo ta ta yi saurin rufe fuskarta da tafin hannunta Anana ta ce abin kunya dai ya kare a gindinki. Tun ba a je ko ina ba kina nuna miji ke raguwa ce. Ni dama bakinki nake ji, dan na san halinki da shegen taurin kai. Duk nasihar ki nitsi da manyan mata suka taru suka miki anan na san ba zai shiga wannan kunnen ƙashin naki ba. Allah na tuba auren ki shekara nawa. Ke ko kunya ba kya ji? Zainabu bu ki tana can wallahi ‘ya'yanta sun kai biyar. Ke ga kinan kin tsaya ragwanci. Jiya miji ya dawo yau an ganki garau har kina yawo a tsakar gida. To Allah ya sa nan da wata ɗaya ɗahir ya kama wata rangajejiyar wacce a daren farko ma sai an haɗa da asibiti na gaji da iskancin ki wasimi haka kawai zaki na masa gwalo da wannan tsotsatsan jikin naki shekara nawa zai yana jiran ki durƙushewa ƙasa wasimi ta ta fashe da kuka sosai jin anana na mata tsiya cike da haushi da bori ta ce ni wallahi ya ishe ki haka anano wai me yasa ba kya so na ne yo haka kawai zaki na min dariya ke fa biki san abin da ya faru ba Nona na dariya ta tsuguna a gabanta tana kallon kitattun idanunta da suka jike da ruwan kunya. Cikin tsantsan neman tsokana ta ce, "Yo me ya faru?" gaya mun mana autata shirin da wasu mai taitai mata banza ya sa ta ƙara shayo ba irin jinkirin da kuke yi kenan ba har ku sa mazajen ku su je suna neman mata a waje Allah ya sauwaƙe na nemi mata a waje fatan ki ya sari kashin ki ni wallahi kin ga tafiyata na gane take taken ki kawai so kike ki sa min hawan jini anan da bata bar dariya ba ganin ta birkita ta ce eh na sa miki hawan jinin idan kin ji haushi a gobe gobe nan ganki da cikin dahira a tumbinki wani fu wasu mai taitai waje tana tafiya tana dangale kafa tana gunguni da shige ɗakinta ta faɗa kan gado ta sa kuka sai da ta yi mai isa ta ba tare da ta san dalilin yin kukan ba sannan ta miƙe ta shiga bayi ta wanke fuskarta da sabulu ta fito ta ɗauki wayarta zuciya tana jin haushin zolayar nono ta buɗe wajen mesaj ba tare da tunanin komai ba ta tura masa habib albi yaushe za ka dawo gida ba a yi minti biyu bai turo mata da reply kina jira na ko yanzu zan dawo za ki sha askirim? limshe idanunta ta yi ta sake aika mishi nan da minti nawa watakila minti sittin ta tura oke zan sha da emojin kise mata reply ta sauke ajiyar zuciya ta rufe wayata ta jefa akan gado sannan ta tashi ta nufa hanyar kicin tana tunanin me za ta girka mishi kafin lokacin da zai iso tafiya take tana lissafin girke-girke kala-kala masu daɗi wanda idan ta yi za ta burge shi tana kaiwa kicin ɗin ta fara tara abubuwan da za ta haɗa chinese fare, spaghetti da chicken meatballs nan da nan ta ɗauko kwai spaghetti karas ta yayyanka shi siri-siri ya yi dogo sai koren tattasai shi ma ta yanka ta kawo ganyen kori ta jajjaga a tarugu sannan ta haɗo kayan ƙamshi da wata albasa daban da ta ware a gefe ta yanka ta sai ta kawo man fresh olive oil na girki ɗora tukunya yar madaidaiciya ta yi akan wuta ta sa ruwa daidai na tafasa taliyar ruwan na tafasa ta tsoma taliya a ciki ba tare da ta karya ta ba bayan wasu 'yan mintuna da ta yi rabin dahuwa ta sauke ta ta tsantsane ruwan sannan ta ajiye ta a gefe ƙwai ta ɗebo ta fasa ta sa magi ta sa gishiri kaɗan ta kawo albasa ta saka ta buga shi sosai shi ma ta ajiye shi a gefe ta ɗora fan ɗinta a kan wuta ta samu mai kaɗan ta zuba ta zuba jajjagen shi ma ba mai yawa ba bayan ya soyi ta sa ruwa ɗan daidai yana tafasa sai ta kawo ruwan ƙwannan ta zuba a ciki ta rufe na ɗan wani lokaci can sai ta buɗe tana juya shi a hankali har sai da ya fara dunkulewa ya da kamar scramble eggs tana sauke shi ta sake ɗora tukunya a kan wuta ta sa man olive ɗinta ta kawo albasa ta soya sama-sama sai ta kawo jajjagen ta zuba da sizinin da kayan kamshi ta juye a ciki bayan ya soyi ta sa ruwa kaɗan daidai wanda zai iya tafasa taliyar yana tafasa ta sake juya taliyar a ciki ta bar shi na ɗan wani lokaci bayan nan ta ka haɗin kwanta ta zuba a kai ta juya ta sake zuba masa yankakkiyar albasa da ganyen kori daga nan ta rufe shi na ɗan wani lokaci har sai da ruwan jikin shi ya ja sosai sannan ta kawo siraran karas ɗinta da koren tattasai ta yayyafa a kai ta barsa su ɗan turara bayan minti biyar ta juye shi a woma sannan ta haɗa cikin bowls ɗinta ta yi fresh drink na mango juice ganin tana da sauran lokaci ta ɗebo fulawa ta shiga haɗa masa wani snacks da ake wa lakabi da husband gift fulawa niƙaƙƙen nama bota mai gishiri baking powder da albasa sai zaren ɗinki mai kyau kwaɓa fulawar ta da baking powder da bota ta mai kamar kwaɓin meat pie sai ta ɗora niƙaƙƙen namanta da albasa ta soya shi da kayan ƙamshi sama-sama sannan ta murza fulawa ta yayyanka ta shef ɗin square mai angle huɗu. ta ɗebo namanta ta zuba a tsakiya ta kama gefe da gefe duka a guri ɗaya sai ta sa zaren nan ta ɗaure su ta kai su oven ta gasa su kankace me har ya yi wani bulbul ya yi kyau bayan ta zare zaren daga jikinsa sai ta jejjera su akan tangare mai marfin gilas ta ajiye a gefe sai da ta gama kimtsa kicin ɗin ya yi fes sannan ta fita tana shiga ɗakinta ta nufi inda towels ɗinta ke rataye ta janyo ɗaya daga cikinsu sannan ta cire kayan jikinta ta ɗaura towel ɗin a ƙirjinta ta nufi bayi bayan kamar minti goma sha biyar ta fito tana kamshin shawa gel karamin towel ɗin da ke hannunta kuma tana goge jikinta ta ƙaraso gaban madubin da ke cike da mayuka da turarurruka na zamani da kayan kwalliya ta jawo kujerar madubin ta zauna sannan ta ɗauko man nivia ta shafa bayan nan ta bi fata jikinta da lafiyayyen body mist wanda kamshin sa ya kama fata jikinta sosai daga nan ta ƙarasa gaban closet ɗin kayanta ta buɗe ta ɗauko ta riga marun kala da siket ɗin atamfa baƙi mai fatan ɗin marun kayan ba ƙaramin kyau suka yi wa jikinta ba ta koma gaban madubi ta shafa foda mai sheƙi ta saka kwalliya idanta ta shafa man baki ta saka abin hannu dan kunne da abin wuya masu duwatsu a jiki ta yi ɗauri sauƙaƙa ta turo ɗan kwalin baya da yake tana da gashin gaba tana kammala ta fesa turare masu sanyin ƙamshi kala-kala sannan ta kalli kanta a madubi tare da sakin murmushi ta koma ta zauna akan gado ta ɗau wayarta ta duba lokaci tsaye ta miƙe ganin har minti sittin ɗin ta yi ta baki mai dan tudu na kamfanin zara ta dauka ta saka a gurguje sannan ta fito ta nufi kicin ta tattaro abincin da ta girka musu Profesa ta samu zaune a falo tana waya ganin ta baya wajen ta yi saurin shigewa kicin din ba tare da sun hada ido ba tire mai kyau ta dauko ta aje akan kicin island din sannan ta soma ɗora womas ɗin abincinta a kai ji ta yi kamar motsi a bayanta alamun da mutum yana kallanta ta daure bata jiyo ba sai dan hargowa da ƙirjinta ke mata yana bugawa kamshin turarensa na ɗaya daga cikin abin da yake kashe mata jiki da sanar da ita isowarsa gare ta ta kai hannu za ta ɗauki tire ɗin cikin basarwa sai ta ji shi dab da ita a hankali ya zaga hannunsa a ta ya jiyo da ita ta kalle shi cikin sanyin murya ta ce sani da zuwa nawan murmushi ya buɗe limsassun idanunsa a kanta yana kallon ƙaramin bakinta ta sauke kanta a ƙasa ya daɗa jawo ta jikinsa idanunsa a kanta ganin yadda ta masa kyau baya jin zai taɓa gundura da kallanta ya ɗago haɓarta a hankali suka ƙara haɗa ido yana mata wani irin kallo mai kashe jiki kafin ta yi aune sai ta ji lallausan leɓensa a kan nata cikin sanyi da kamewa lalubo leɓen nata ya tsotsa sannan ya tura harshensa ciki take jikinta ya soma rawa da tsananin tsoro kar wani ya shigo ya gansu ta yi saurin ture shi a shugaba ta ce yaya kicin ne fa hararar ta yana faɗin ko a ina ma zan miki tun da ke iki ike bata bar shi ya ƙarasa ba ta yi saurin rufe mishi baki da hannunta cikin langabar da wuya hankali ta ce momi fa tana ji don allah mu je kawai ka ci abincinka murmushi ya sannan ya fita daidai Profesa na miƙewa za ta nufi ɓangarenta ta ce mishi tana son ganin shi bayan sallar isha ya amsa sannan ya wuce ɗakinsa sai can wasimi ta shigo a tsaye ta ganshi har ya sauya kaya ya saka wata ambulance shirt da guntun wando Ta son koyar da kai daga bakin kofar ta ce yaya ina zaka ci abincin kawo nan ina falo ina jiran ki ba ce komai ba ta koma babban falon gidan ta kwaso abincin da ta jera a kan dining ta kawo gabansa ta dire ta jejjera su yayin da daddaɗan ƙamshin turaren jikin ta gami da na abincin ya rika busa a hancinsa har allah allah yake saka abincin a baki a nitsa ta ɗauko filet ta fara saka musu komai ɗan daidai kowa da nashi filet ɗin yana kallon ta har ta gama sannan ya ɗauka ya haɗe musu abincin waje ɗaya bata ce mishi komai ba saboda kallon da yake binta da shi fresh mango juice ɗin mai sanyi ta ɗebo a glass cup ta bashi tana kallon sa sai da ya kurɓa sannan ta karɓi kofin ta aji ta zauna a gefen shi suka fara cin abincin suna ci suna satar kallon juna ganin kamar baci ci take bai sa ya karɓi cokalin hannunta ya jawo ta jikin shi ya fara ɗiba yana bata a baki a hankali take amsa har sai da ta ji cikinta ya cika makale da ita a jikinsa ya ci gaba da cin nashi yana kallon ta can kuma ya ce to ya jikin shiru tai kafin a hankali ta ce ba sauki dariya ya ɗan ya ce har yanzu biki warke ba kenan sai ta gyaɗa masa kai bai ce komai bai aje cokalin ya sha ruwa kaɗan sannan ya daɗa matso ta jikin shi ya ce to in gani sai ta yi saurin girgiza kai tsaye miƙe tare da ita kafin ta ankara ya sunkuce ta yi cikin ɗaki da ita A kan lallausan gadonsa ya kwantar da ita ta bi shi da kallo jikinta na rawa fuska nan tuni ta sauya zuwa ta tsoro ya zauna a gefe dab da ita ya ce bari in duba an gani ko idanunta ta ɗan limshe jin ya ɗaga rigarta tana jin hannunsa a ƙasan mara ta yi firgigi ta buɗe ido murya na rawa ta ce yaya don allah ka yi haƙuri mana sai ya rankwafo daidai fuska ta ya haɗe ya ce kar ma ki fara duba ki kawai zan yi Tunda da ruwa jikin na ke min zai kai hannunsa wajen ta yi saurin riƙewa ya ce to shi kenan, cire kayan naki da kanki sai ya kyale ta nan take ta ji ta damu cikin turo baki ta ce ya yanzu fa za a kira sallah ka bari mana ai sallah ai zan cire agogon shi ya kalla ya ga eh hakan ne amma maimakon ya tashi sai ya hauro kusa da ita ya kwanta ya jawo ta jikin shi ya rungume sun ɗau mintuna a haka murya a sarkake yaran kwakwai ce cutie baki ban labarin abubuwan da suka faru ba da bana nan ta turo baki da sigar shagwaba ta ce yaya ba duk ka sani ba kawai bikin da aka yi ne fa baka sani ba kuma ai wannan abin mata ne bakin shekyaɓe ya ce oh ne ba za a gaya min ba kenan ta yi raurau da ido ta ce abin matan gyaɗa kan shi yana faɗin to menene marabana da kuɗin tunda baki son ki maida ni namiji daga na taɓa ki kaɗan sai kuka da fushi waɗan hakan sa ta ji wani iri a ranta ta ɗago a hankali ta kalle shi ganin duk yanayin shi ya sauya zuwa wani iri yasa tausayinsa ya kama ta kanta ta mayar ƙasa tare da gyara ta akan kirjin shi cikin sanyin murya mai shiga jiki ta ce ya ka yi haƙuri don allah kar ka sa hakan a ranka ai ka san ba laifina ba ne ni wallahi tsoro nake ji abin nan da zafi kuma kar in je in yi ihu su momi su zo kuma ai za su gamma a haka dan dago fuskar ta ce biki yadda da ni bane ta yi saurin kau da kanta ya riko hannunta ya ce babu abin da zai same ki daɗi ma zaki ji ba wani ihu da zaki faɗowa jikin shi dai ta rufe fuska da tafukan hannayenta bata ce komai ba shi kuma ya ci gaba da faɗin idan kin saki jikinki ba za ki ji zafin komai ba sai ma nishaɗi da farin ciki kin ga kamar haka ya saka hannun shi a bayanta yana shafawa sannan ya haɗe bakin shi da nata ya shiga mata salansa mai burgewa yana shashafa wasu wajaje masu taro da sha'awa a jikinta har ita ma ta shagala tana amsa saƙonsa jan an fara kiran sallah azhar ya sa ya sassauta gami da zare jikin shi sannan ya sauri ya shiga bayi ya bar ta kwance akan gadon ta yi rubda ciki gami da matsi filo a kan ƙirjinta bayan kamar minti goma ya fito ɗaure da tawul a ƙugunsa zama ya a gefenta duk jikinta ya sanyi ya sa hannu ya ɗago ta har lokacin idanunta a limshe suke madam ki yi sallah kafin na dawo babu inda za ki je yau a nan za ki zauna da ni ganin ba ta da niyyar buɗe ido ya sa ya sake ta ya shirya shafshaf ya saka jallabiya sai wuce masallaci kai jama'a wannan al'amari na in nono